Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau alhamis kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumin su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai shirin nan na muleka jaridunmu na yau wanda zan gabatar daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyarmu a yau muryoyin masu sauraro tare da hassan barka amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar da kuma shirin na afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamar burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirin mu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin.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 madala masu sauraro yanzu kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Jama'a saurari Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantuwa Muhammad Aminu farko muhimman kanin su. Ƙasar nigeria kuwa za ta iya jurewa matsalar lambar Amurka bisa la'akari da yadda take ƙara rauni a kullum. jiragen yakin amurka da na isra'ila sun bi sahun na saudiya wajen kai hari a kasar yaman hukumar kwallon kafa ta najeriya ta nada jose pasero a matsayin sabon kocin sufa Egos. kotun koli a kasar gambia ta yi watsi da kayar da 'yan adawa suka shigar na kalubalantar zaben shugaban kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran kasar nigrakuwa za ta iya jurewa matsin lambar amurka bisa la'akari da yadda take ƙara rauni a kullum. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi shine ya yi wannan furucin a tattaunawarsu ta tawaye tarho da shugaban ƙasar Nicaragua Daniel Otega inda ya tabbatar masa da cewa ƙasarsa za ta iya jurewa matsalar lambar Amurka da takunkumin ta ƙaƙaba mata kamar yadda Iran ta yi in aka yi la'akari da irin raunin da Amurka take ƙara yi a kullum. har ila yau ra'isi ya tunatar da shi cewa ƙasar iran ba dakata ba ko kaɗan game da ƙoƙarin take na samar da al'ummar ta ci gaba duk da irin matsalolin da amurka ta haifar mata haka zalika shugaban na iran ya jaddada game da aniyar kasar na fa'a dangantaka ta da ƙasar kuwa ta fuskacin tattalin arziki da sauran bangarori daban-daban na rayuwa a nasa bangaren shugaban kasar kuwa otega ya buƙaci ƙara bunƙasa dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu a bangarori daban-daban har ila yau ya wani kwarin gwiwarsa na cewa kasashen biyu za su iya yin tsayin daka wajen tunkarar mulkin mallaka da kuma taka muhimmiyar wajen samar da ci gaba ga su. Jiragen yakin Amurka da na Isra'ila sun bi sahun na Saudiya wajen kai hare-hare a kasar Yaman. Wani mamba a ofishin siyasa na kungiyar neman 'yancin al'ummar Yaman, Ali Alkahun ya faɗi cewa jiragen yakin Amurka da na haramtacciyar kasar Isra'ila sun bi sahun na sauran dakarun kawance da saudiya ke jagoranta wajen yin ruwan bamamai a lardin sana'a na kasar yaman ya ce yana da kyau makiya su shi tunkarar matakin da dakarun kasar za su ɗauka na bazata don mayar da martani game da haran da makiya suke kaiwa ƙasar saudiya da haɗin gwiwar ɗaɗɗe dolar larabawa da sauran ƙawayenta na yankin da ma ƙasar amurka ta ƙaddamar da yaƙi a shekara ta biyar kan ƙasar yaman da zimin dawa da tsohon shugaban kasar da aka hamɓarar hadi mansur da kuma murkushe dakarun kungiyar la ta yan husi hukumar kwallon kafa ta najeriya ta hada jose pasero a matsayin sabon kocin super eagles rahotanni sun bayyana cewa ajiya da laraba ce hukumar kwallon kafa ta najeriya nff ta sanar da nada tsohon kocin kulob din sporting lisbon da porto a matsayin sabon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta super eagles kuma ya maye gurbin ganetro da ya na jagorantar kungiyar ta sufa eagles hukumar ta nff ta haɗa agustin egobon a matsayin kocin ruwan kwariya bayan sanar magana turo domin ci gaba da shirye-shiryen gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka da kasar kamar za ta ɗauki bakunci a nan gaba kaɗan yanzu dai kwamitin zantarwa na hukumar ya amince agustin egobon ya ci gaba da jan ragamar kulob ɗin na riƙon kwariya domin kai sufa eagles gasar cin kofin afirka shi kuma mr jose ya zama misa ido shi dai sabon kocin na najeriya jose fasero ya horar da kungiyar kwallon kafa ta kasashen afirka na larabawa da suka da al'ahali ta kasar masar da kuma alhilal ta kasar saudiya to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran kotun koli a kasar gambia ta yi watsi da kayar da 'yan adawa suka shiga na kalubalantar zaben shugaban kasar rahotanni daga kasar gambiya sun bayyana cewa barkocin koli ta kasar ta yi fatali da karar da jami'in adawa na kasar suka shugar don kalubalantar sake zaben adam baro da aka yi a matsayin sabon shugaban kasa a wa'adin mulki karo na biyu sakamakon da hukumar zaɓe ta ƙasar ta sanar ya nuna cewa shugaban ƙasar adam baro ya samu kashi hamsin da uku cikin ɗari dukkan ƙuri'un da aka haɗa inda jagoran 'yan adawa na kasar osiano dabo da haɗin gwiwar wasu 'yan takara guda biyu suka yi watsi sakamakon zaben kuma sun zargi jam'iyyar adama baro da Gidun ƙuri'u hukuncin da kotun kolin ta fitar shine matakin ƙarshe kuma tabbatar da wa'adi na biyu na mulkin shugaban ƙasa adama baro kuma shine shugaban ƙasa na farko da aka zaba a shekaru biyar da suka gabata wanda ya gaji tsohon shugaban ƙasar da ya kwashe shekaru ashirin yana mulki a ƙasar wannan yana zuwa ne a lokacin da kwamitin sasantawa na ƙasar ya fitar da sakamakon bincike da ya gudanar inda ya buƙaci a gurfanar da tsohon shugaban ƙasar yahaya jami a gaban kuliya manta sabo da ƙarshe za ku ji cewa za a gudanar da taron jagororin addini a lokacin tunawa da shahadar kasim sulaimani za a gudanar da taron jagororin addini a ƙasar iran dai lokacin tunawa da cika shekaru biyu da shahadar kasim sulaimani rahoton da kamfanin labaran igna bayar ma'aikatar kula da harkokin al'adu na musulunci a ƙasar iran za ta ɗauki nauyin gudanar da taron jagoran addinai a ƙasar a lokacin tunawa da cika shekaru biyu da shahadar kasim sulaimani bayanin ya ce taron zai gudana ne a cikin makon farko na watan janairun shekara miladiya mai kamawa wanda zai samu halittar jagoran addinai a ɓangarorin musulmi kiristoci zatosh da dai sauransu babbar manufar taron dai ita ce ƙarfafa zaman lafiya tsakanin mabiya addinai da kuma ƙara samun fahimtar juna a zamantakewarsu an shirya a da taron ne lokacin tunawa da shahadar kasim sulaimani da abu mahadi muhandis ne kasancewar cewa waɗannan manyan gwaraza guda biyu sun ba da gudunmuwa da hidima mai yawa wajen ƙarfafa wannan tunani kamar yadda suka taimaka mabiya addinai daban-daban a cikin ƙasashen iraki da siriya amurka ta aiwatar da kisan gilla kan waɗannan mutane guda biyu ne ranar 1 ga watan janairun shekara ta 2020 bayan da tsohon shugaban kasar amurka na lokacin donald trump ya bayar da umarnin aiwatar da hakan to masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan kuka saurara madala yanzu kuma sai shirin nan namu leƙa jaridunmu na yau wanda zan gabatar. misalai ga jaridunmu na yau. bismillah rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake sadu a cikin shirinmu na leƙa jaridunmu na yau inda a yau za mu leƙa jaridu guda uku kacal daga daga wato kasashen afirka ina za mu fara da jaridar egypt today ta kasar masar sannan mu biye da jaridar nigerian tribune da kuma sudan tribune da farko jaridar egypt today tana cewa an yi girgizar ƙasa mai ma'aunin rashta wato biyar da digo tara a wani tsibiri a ƙasar masar wanda ya kai ga wasu garuruwa a kusa da bakin ruwa wato sun ji karar wannan girgizar ƙasar. egypt Today ta ƙara da cewa an yi girgizar ƙasar ne da misalin karfe bakwai da miti goma sha biyar na safe a lokacin kasar masar kenan sannan an sake wata wasu 'yan sa'o'i kaɗan bayan na farkon wanda ƙarfinsa ya kai biyar da ɗigo hudu sannan aka sake wata bayan awanni hudu aka sake wata kuma mai ƙarfin ma'aunin rishta biyar da ɗigo biyu ba a dai ba da rahoton irin asarorin da aka yi a wannan girgizan ƙasa ba to yanzu kuma sai ƙasar sudan inda za mu dubi jaridar na sudan tribune wanda yake cewa hukumar abinci ta duniya wfp ta ba da sanarwar cewa wasu 'yan bindiga sun shiga cikin rumbun ajiyar wato abinci na hukumar ocha inda suka sace ton 1,900 na abincin da aka aje a cikin wa'annan wuraren ajiyar abinci a garin elfasha na sudan labarin ya kara da cewa hukumar ocha tana da wuraren ajiyar abinci guda biyu daya a bosa daya kuma a elfasha to dukkaninsu 'yan bindiga wato a wannan yankuna wato darfur ta arewa sun sace abincin da ke ciki wanda yawansa ya kai ton dubu daya da ɗari tara sai kuma har yanzu a cikin jarida ta sudan tribune sarakunan larabawa da dama sun kira firaministan kasar sudan abdullah hamduk inda suke gargaɗinsa kada ya kuskura ya aje aikinsa kafin haka dai abdullah handuk ya faɗawa shugaban sojoji na ƙasar ta sudan abdul fatah al-burhan akan cewa zai aje aikinsa ya faɗa masa haka ne ya fada masa haka ne bayan wata guda da yarjejeniyar da ya kulla da shugaba abdul fatah al-burhan kan cewa zai ci gaba da shugabancin gwamnatin ƙasar sudan amma abdullah handuk ya ce a wannan lokacin ya kasa wato kafa gwamnati kamar yadda aka buƙace shi don haka shi yana ganin zai sauka ya bar wa abdulfata alburhan ya yi abin da zai yi ga shi kuma mutanen ƙasar sudan sun bi amincewa da juyin mulkin da abdulfata burhan ya yi a ranar 25 ga watan oktoban da ya gabata da karshe sai jaridar nigerian tribune wacce take cewa wato tsohon shugaban ƙasar tarayyar najeriya olusegun obasanjo ya bayyana cewa wato arzikin ƙarƙashin ƙasa wanda suka hada da man fetur da kuma gwalagwalai da sauransu dukkaninsu ba na jihohin da aka gano su bane na gwamnatin tarayya ne olusegun obasanjo ya bayyana haka ne a mai da martani ga shugaban kabilar ijawu wanda ake kira chief edwin clark wanda yake nuna rashin amincewansa da irin yadda shugaba obasanjo ya yi musu a lokacin da yake mulki na wato hana su amfani da wato arzikin karkashin ƙasa da ke yankin nasu har ila a tare ta najeriya jaridar nigerian tribune tana cewa tsohon ministan sifiri a tare najeriya wato osita chidoku ya karyata ministan sifiri ta najeriya wato rotami chimi a kan zarginsa da cewa wato gwamnatin tsohon shugaban kasar wato goodluck jonathan ba ta bar komai a asusun gwamnati a lokacin da ta mika mulki ga shugaba buhari ba tsohon ministan sifirin ya bayyana cewa gwamnatin jonathan ta bar dala amurka biliyan 550 wa gwamnatin shugaba buhari a lokacin da ya miƙa wa shugaba buhari shugabancin ƙasar kafin haka dai ministan wato ministan harkokin sifiri wato rotami omichi ya fito a kafafen watsa labarai kai tsaye yana bayyana cewa gwamnatin jonathan bata bar wa gwamnatin buhari wani abu a asusun gwamnati ba masu saurawa da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin muleka jaridunmu na yau a huta lafiya madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na duniyarmu a yau duniyarmu a yau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 da ni Sunu Suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta gudanar da zaman tattaunawa kan tabbatar da shirinta na gudanar da gine-ginen matsunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a yankin julan na ƙasar siriya da ta mamaye sannan ta sanya yankin cikin yankunan da take da awar mallakarta a shekara ta 1981 duk da cewa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ba su ganin halaccin kirarin gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila a zaman da majalisar ministocin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta gudanar a yankin julan na kasar siriya da ta mamaye firaminista naftali bennett ya siffanta shirin gwamnatinsa da cewa mataki ne mai girma tun bayan mamaye yankin na julan a shekara ta 1967 kuma ya kara da cewa wannan shiri na gwamnatinsa wata babbar nasara ce da ta samu a matsayinta na gwamnatin yahudawa 'yan sahawiniya mai faɗa da aikatawa ba yawan surutai ba gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta firaminista naftali benet ta zartar da ƙudurin shirin gina matsugunan yahudawan sahuniya 'yan kaka gida masu ɗauke da gidaje fiye da dubu bakwai da za ta shafe tsawon shekaru bakwai tana gudanar da gine-ginen wakilin gidan talabijin na aljazira walid umari yana cewa akwai yiwuwar majalisar ministocin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kaɗa ƙuri'ar amincewa da sabon shirin da nufin ƙarfafa matsayar siyasar tsohuwar gwamnatin amurka ta donald trump da take ɗaukan julan na ƙasar siriya a matsayin mallakin haramtacciyar kasar isra'ila walid umari ya kara da cewa wannan matsayi na gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na gudanar da matsugunan yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida a yankin ƙasar siriya da ta mamaye yana nuni ne cewa mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba su tunanin wata rana da za su sulhunta da gwamnatin siriya da haka zai tilasta musu janyewa daga yankunan siriya da suka mamaye musamman yankin julan majiyar watsa labaran gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta israel public broadcasting corporation tana cewa shirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na ƙarin wasu dubban sabbin gidaje a yankunan julan na siriya da tamami zai sanya ta nimka yawan gidajen da ta gina zuwa gidaje dubu ɗari a watan oktoban da ya gabata na wannan shekara firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali bennett ya yi furuci da cewa gwamnatinsa tana shirin gina wasu sabbin garuruwa biyu a yankin na julan da ta mamaye duddan julan za ta ci gaba da kasancewa mallakin haramtacciyar kasar isra'ila ba tare da la'akari da matsayin kungiyoyin kasa da kasa kan shugaban kasar siriya bashar al-assad ba idan za a iya tunawa a watannin baya jakadan kasar siriya bashar ja'afari a majalisar ɗinkin duniya ya gabatar da bayani a rubuce ga shugaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da zai jagoranci zaman kwamitin kan batun da ya shafi halin yankin gabas ta tsakiya inda bayanin ya kunshi cewa yau tsawon shekaru 54 da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya nuna gazawarsa kuma yana nan akan matsayinsa na nuna gazawar kan rashin ɗaukan mataki dangane da bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta gudanar da ayyukan wuce gona da iri kan ƙasashen larabawa da kuma take dokokin ƙasa da ƙasa da yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya gami da matakan murƙushe al'ummar larabawa da mamaye musu yankuna sakamakon goyon baya da take samu ido rufe daga wasu kasashen yammacin turai kuma mambobi a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya wacce ƙasar amurka ita ce kan gaba inda waɗannan ƙasashe suke wofantar da haƙƙin da ya rataya a wuyar su. na kare yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya da tsaron zaman lafiya da amincin ƙasa da ƙasa suka rungumi bakar siyasar kare ƙarya da rashin adalci musamman muna na manufofin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suna masu jan ƙafa kan duk abin da zai shafi batun mamayar mamayar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tare da rashin tsuma baki kan matakan wuce gona da iri da take ɗauka kan al'ummar larabawa ballantana a tuhumce ta da laifukan yaƙi laifukan cin zarafin ɗan adam da kuma take haƙƙin ɗan adam da take aikatawa jakadan kasar ta siriya bashar ja'afari ya kara da bayyana cewa baya ga batun cin zarafin dan adam da ci gaba da mame yankunan larabawa tsohuwar gwamnatin amurka ta donald trump ta bullo da wata sabuwar bakar siyasar ci gaba da mame yankunan falastinu da nufin kara wutar rikici a yankin gabas ta tsakiya tare da yin watsi da dukkanin kudurori da majalisar ɗinkin duniya ta fitar kan yankunan falastinawa lamarin da ya fuskanci tofin alatsi ne daga gwamnatin siriya da mafi yawan membobin majalisar majalisar ɗinkin duniya inda siriya da mafi yawan ƙasashen duniya suka jaddada cewa sanarwar donald trump kan yankin julan na siriya da aka mamaye da birnin kudus da aka mamaye matakai ne na ɓangare guda da baya da halacci ko matsayi a doka a fagen siyasar duniya kawai bakar aniya ce domin janyo kace na ce a tsakanin al'umman duniya kuma yankin julan da na falastinu da ya mallaka wa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila za su ci gaba da kasancewa mallakin siriya da falastinu a fuskar doka da ƙudurorin ƙasa da ƙasa ja'afari ya bayyana cewa matakin da mahukuntan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suke ɗauka na yin watsi da dokokin ƙasa da ƙasa da kuma ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya sun shige iyaka inda suke ci gaba da ƙaddamar da munanan hare-haren wuce gona da iri kan ƙasar siriya lamarin da yake matsayin take ƙudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai lamba 350 na shekara ta 1974 kamar yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila lokaci zuwa lokaci take kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan yankunan kasar siriya ta hanyar jiragen saman yaƙi da hakan ke janyo shahadar mutane da suka hada da mata da ƙananan yara game da tsofaffi baya ga jikata jama'a da rusa gidajensu jakadan kasar ta siriya a majalisar ɗinkin duniya bashar ja'afari ya yi nuni da cewa wannan ta'addanci yana zuwa ne a matsayin ci gaba da hare-haren wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take kaiwa wanda a ƙasa da shekara guda ta kai jerin hare-hare sama da hamsin waɗanda suka yi sanadiyar shahadar adadi mai yawa na fararen hula tare da lalata dukiyoyinsu har ila yau gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila yar mamaya tana ci gaba da aiwatar da ayyukan ta'addanci tare da keta hurumi da haƙoƙin ɗan adam a yankin julan na kasar siriya da ta mamaye tun a shekara ta 1967 gami da ƙoƙarin ganin ta kammala mame yankin ta hanyar ci gaba da gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahiniya 'yan kaka gida da nuna wariya da tsare larabawa a kurkuku tare da gana musu dangogin azaba baya ga matakin korarsu da daga mahallinsu ta hanyar tilasta musu yin gudun hijira da wawushe albarkatun ƙarƙashin ƙasa a yankin na Julan. Ja'afari ya kara da cewa gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila tana kokarin canza matsayin Julan na kasancewarsa mallakin kasar Siriya zuwa mallakin haramtacciyar kasar Isra'ila da karfin tsiya. Misalin tursasa wa ɗalibai 'yan yankin Julan da suke karatu a kasashen yammacin Turai da suke zuwa gudanar da hutu a yankin canza takardar ɗan ƙasa zuwa na haramtacciyar kasar Isra'ila gami da ɗaukar matakan barazana gare su kan rashin komawa Turai domin gudanar da karatu matukar ba su canza gaza ba a afari ya jaddada cewa ci gaba da mamaye yankunan kasashen larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila take yi a 'yan shekarun baya bayan nan yana gudana ne karkashin shirin tsohon shugaban kasar amurka donald trump sakamakon haka mahukuntan haramtacciyar kasar isra'ila suka raɗawa matsugunan yahudawan sahiyuniya 'yan kaka gida suka gina a 'yan watannin baya-bayan nan sunar trump wato matsugunan trump kuma tuni suka kwaso ɗaruruwan yahudawan sahiniya zuwa matsugunan da nufin shafe tsarin yankin julan mallakin ƙasar siriya jakadan kasar siriya basharul asad ya bayyana cewa matakin da mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suke dauka na ci gaba da kama mutane a yankin julan tare da tsare su a gidajen kurkuku bakar siyasa ce ta cin zarafin dan adam da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ke gudanarwa yau tsawon shekaru fiye da hamsin sakamakon haka jakadan kasar ta siriya bashar al-ja'afari ya buƙaci kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da ya hanzarta ɗaukar matakin ganin an tursasawa gwamnati gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila yin aiki da kudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai lamba 497 na shekara ta 1981 kan dakatar da duk wani gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a yankin julan da ta mamaye tare da janyewa daga yankin kwata-kwata ciki har da yankunan da ta mamaye tun a shekara ta 1967 hakanan ja'afari ya buƙaci ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su ɗauki matakin tursasawa kan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila domin buɗe mashigar kanetara da ya haɗa al'ummar julan da 'yan uwansu a siriya a ja'afari ya jaddada cewa gwamnatin siriya ta bayyana rashin amincewarta karara da matakan da tsohon wakilin majalisar ɗinkin duniya a yankin gabas ta tsakiya nicolas maladenov ya ɗauka na rashin sanya batun mame yankin julan na ƙasar siriya cikin jerin ayyukan wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila gami da matakin da take ɗauka na ƙoƙarin canza fasalin yankin da taimakon gwamnatin amurka a rahoton da ya gabatar kan rikicin yankin gabas ta tsakiya sakamakon haka ja'afari ya kira ga sabon wakilin majalisar ɗinkin duniya a yankin gabas ta tsakiya kan bijiro da batun yankin julan tare da fayyace korafin gwamnatin siriya ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa boh barkan kurar haka barkan kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai wanda bisa ga al'ada yakan baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne yake muku sallama a cikin shirin malami na farko bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa sashi da hausa na bh muryar jamhuriyar musulunci iraq mai magana isu ne wadatai da magaram jamhuriyar nijar lakira ku da nan birnin yamma na jamhuriyar nijar to ina so yi tsokaci a dangance da rahoto da aka ba da kaya abinci ya fara tsada a jamhuriyar nijar to gaskiya wannan wani abin fargaba ne ganin masu karamin karhi sai sun hoto su nemo su ci da iyalinsu aka ce abinci ya yi tsada to ina masu kuɗin da suka tara amfani suka jirge domin ya yi tsada su saida wannan ba imani ba ne kuma ba halaliya ba ne wannan saboda allah bai ce ba abincin da talaka zai ci a jirge shi ya tsada a saida ya kamata mutane su sauke dogon guri su hutu abinda suka auna su dan dora riba kaɗan su saida domin a ji daɗin rayuwa ya yi kyau da fatan shugabanninmu wanda suka auni auhani za su hudo irin wannan lokaci da aka ce ya yi tsada su karya su saida domin arzikin su yi albarka da fatan allah kamu sauki abin nagode mai magana isu ne da magarar jamhuriyar nijar Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran muna fatan alheri gare ku. To ra'ayina da zan bada a wannan rana ta yau shine akan wannan wala gargajiya da aka fara a Nijar. gwamnati na cewa tana yin wannan kokowa ne saboda haɗa kan 'yan ƙasa samu a zamana lafiya ya kamata jama'a su yi amfani da wannan damar bai kamata a ce kokowa ta raba kan jama'a ba wanda allah ya ba sa'a ne zai samu takobin kenan bai kamata a ce ana ta ce ku ce ba ko ana samun matsala tsakanin jama'a dan gaskiya wani lokaci in ka je inda ake kallon kokowa a tv zaka ga akwai matsaloli zaka ana zage-zage zaka ga ana faɗace-faɗace wannan ba abun yi bane kamata jama'a su haɗa kansu su ko kowa zuwa za ta yi ta huce kuma ta bar ku tare yana da kyau a samu haɗin kai tsakanin jama'a yawwa kuma sun ce ta gargajiya kenan yana da kyau a ce a rinka karfafa yaren da jama'a ke ji ba faransanci ba salamu alaikum biyoyin barka da aiki da fatan kuna cikin koshin lafiya da farko mai magana ni ne yakuba mai aski ba da raka jihar da magarin kasar niger muna matukar godiya da kuke bamu dama mu tofa albarkacin bakin mu da farko zan yi magana ne kuma zan yi kira ga magabatan mu na kokowar gargajiya musamman ma nan jiha ta da magaram gaskiya mahukuntan jihar da magaram ya kamata su bar wa kwace-kwace masana kokowa su zakulo mu yan kokowa na kirki gaskiya ya kamata a sai rai kuma muna kira ga masu rufin asiri su su taimakawa yan kokowa namu wajen su nuna kishin su kuma su manya can na mahukunta kokowa na koli can na yame ya kamata idan suka wa mutum hukunci kala ta da shi domin idan suna yin hukunci suna karyawa yana yana rage armashin kokowar dai wanda aka hukunta ta zaya kawai kala hukunta kala hukunta kuma a tada a tashi lafiya mai magana ni ne yakuba mai aski bararaka jihar da magaran kasar niger assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa na gidan rediyon muryar musulunci na boh da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria a yau ina son ku bani dama domin in yi tsokaci dangance da wannan yanayi da ake ciki na hunturu yana kira ga iyayenmu mata kamata ya a rinka sanin tsaftar da ake ba yara musamman a irin daidai wannan lokaci na sanyi kamata ya a rinka yi musu wanka tun da safe a shafa musu mai yakin baya ga haka zan yi kira ga maza su ma ma'aurata da mata ma kamata ya a ya kula da tsaftar jiki da fatar allah ubangiji ya nuna mana karshen wannan hunturu da muke ciki lafiya na gode ku tashi lafiya sunana haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu VOH Hausa sunana Abdulaziz Prezi daga nan da magaram a jamhuriyar Nijar. To a gaskiya bisa kan kokowar gargajiya da ake yin ta saboda haɗin kai saboda zumunci a ƙasar mu Nijar yanzu abin ya kai ya kawo ma yanzu ba kokarin zumuncin ba ake so a haɗa ana kokarin raba kan 'yan Nijar. To a gaskiya kokowa ta da ita ce kokowa ta gargajiya wanda yawancin jiha suka iya kai ma waccan jiha domin a sassa da zumunci a yi wasa a yi dariya to amma abin a yanzu ya cita saboda san kai ya yawa san rai ya yawa a ciki ya kamata a ce mu gane mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a jamhuriyar Nijar a bisa kan wasannin gargajiya sunana Abdulaziz Brezi daga nan da magaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu murya jamhuriyar musulunci na Iran barka da yau muna muku fatan alkhairi muna jinjina muku sosai sosai kuma muna jinjina wa dukkan muta wannan gida mai albarka Alisa Alisu Sani Alilu Mahar DJ Alisto daga dama Damagaram ta jamhuriyar Nijar To masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa Ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin tun daga nan birnin Agadez nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. Madalla yanzu kuma sai shirin ansoshin tarbiyya wanda zan gabatar. amsoshin tarbiyya. bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa tambayoyin ku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro a cikin shirinmu na yau za mu yi magana dangane da yadda ake tarbiyya a musulunci da farko sanin ku ne iyaye da masu damuwa da gyara da ci gaban al'umma sun san cewa tarbiyya ita ce rubalin ginin ɗan adam duk wata tarbiyya da ba ta musulunci ba ko wadda ta ci karo da ita tubalin gininta na toka ne ko ba daɗe ko ba jima wato sunan taro rosasshiya ce tarbiyyar musulunci ita ce da kika bari a cikin dukkanin tarbiyya amma menene ake nufi da tarbiyya da farko tarbiyyar musulunci tana nufin gina cikakken mutum sannan sannu a hankali don bin umarnin allah ta'ala da manzansa sallallahu alaihi wa sallam da neman yardan allah ta'ala da samar wa yaro nagartacciyar rayuwa ta duniya da lahira ita ce manufar tarbiyya a musulunci sannan menene hukuncin gina yaro akan tarbiyyar musulunci gina yaro akan tarbiyyar musulunci wajibi ne haƙƙi ne daga cikin haƙoƙin yaro akan mahaifa ko waliyansa saboda allah ya wajabta musu tarbiyyanta da 'ya'yansu a wani hadisi manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa dukkaninku masu kiwo ne kuma ku sai an tambaye shi dangane da kiwon da aka bashi namiji makiyayi ne game da mutanen gidansa kuma sai an tambaye shi akan abin da aka bashi kiwo mace makiyayi ya ce a gidan mijinta da 'ya'yanta kuma sai an tambaye ta dangane da abin da aka bata kiwo wannan hadisin sananne ne a cikin musulmi da dama malamai sun bayyana cewa dole ne magidanci musulmi ya yi wa 'ya'yansa tarbiyya suna cewa ku ladabtar da 'ya'yanku don allah zai tambaye ku dangane da tarbiyyarsu mai kuka koya musu shi kuma allah zai tambaye shi irin biyayya da kuma kyautata wanda ya yi wa iyayensa sanin kowa ne ingantaccen addinin musulunci ba zai samu ba sai da tarbiyya mai kyau irin na addinin musulunci don haka matukar yaro bai sami kyakkyawan tarbiyya ta musulunci a gida ba ko a gaban malamansa ba to da wuya sai in allah ya kiyaye shi ya tashi da tarbiyya mai kyau malamai suna cewa dubban ayin alkur'ani mai girma sun zo suna magana dangane da tarbiyya dukkanin annaban allah ta'ala masu tarbiyya ne kuma tarbiyya ta farko ita ce ta Allah ta'ala yarda da cewa shi kaɗai ne abin bauta sannan bai da abokin tarayya a sannan ne tarbiyyan annabawa za su shigo su koya wa mutane al'amarin rayuwarsu ta duniya da kuma ta lahira wa'anda suke tafiya tare imani da allah ta'ala da kuma bin saƙon manzanni da kuma limamai masu tsarki da iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam su ne za su gadar da fage na tarbiyya ga musulmi na kirki babban al'amari dai shine manzannin allah ta'ala sun zo ne don tarbiyya da kuma koya mutane abinda ake kira makarimul akhlaq har ma manzan allah sallallahu alaihi wa sallam wani hadisi yana cewa aiko ni ne don in kammala halaye masu kyau ko kuma makarimul akhlaq wannan ya nuna cewa annabawa da suka gabata sun zo ne da halaye masu kyau da dama amma shi kuma ya zo ne don ya kammala su ya cikita su ga mutane wannan ne ya sa musulmi sun yi imani da dukkanin annabawan allah sannan sun yarda da cewa abinda annabawan suka zo da su na saƙonin allah ga mutanensu gaskiya ne don wani ɓangare ne na makarimul akhlaq ko kuma halaye masu kyau sai dai bambancin saƙon allah ta'ala a zamanin da suka gabata shine wajen shari'a da kuma ibadu allah ta'ala yakan sauya wasu ɓangare na ayyukan bauta daidai gwargwadon abin da ya dace da zamanin da aka aiko da annabi ko manzo amma manzon allah sallallahu alaihi wa sallam cikamakin annabawa ya tattara masu dukkanin halaye masu kyau a lokaci guda sannan bayansa kuma wasiyansa ne za su fassara wa mutane irin saƙonnin Allah da suke cikin alkur'ani mai girma gwargwadon zamanin da suka rayu don shi alkur'ani mai girma yana tafiya da zamanin sannan bayan fakewar limami na goma sha biyu kuma daga cikin limami masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malamai masu tsoron Allah su ne za su fitar da wa'annan hukunce-hukunce da halaye masu kyau a cikin alkur'ani mai girma da kuma suna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don musulmi su san abin da za su yi har zuwa lokacin bayyana limami na ƙarshe a ƙarshen zamani lokacin da zai kwance wa mutanen zamaninsa fahimta na gaskiya da ke cikin alkur'ani mai girma da kuma ilimin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi a cikin alkur'ani mai girma don haka su ne jirgin tsira ga kowace jama'a kowane zamani da suka rayu to masu sauraro saboda ƙwarewar lokaci anan zamu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madala yanzu kuma sai shirin afirka a yau afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamarar da suka wa kana nahiyar Afirka tare da yin dubi akan su. Shirin namu ne da Allah da zai dubi ne akan rayuwar margayi Archbishop Desmond Tutu fitaccen malamin addinin Kirista kuma dan gwagwarmaya mai yaƙi da warin launin fata da kuma kare haƙƙin bil'adama. wanda ya rasu a ranar lahadi ta gabata a kasar afirka ta kudu inda za mu dubi akan bangarori daban-daban na tarihin rayuwarsa da kuma irin gudunmuwar da ya bayar wajen yaƙi da warin launin fata da kuma kare haƙƙin bil'adama a duniya wannan da shine abin da shirin namu na da Allah zai dubi a kansa da fata masu ware za a biyo musu na hankali domin jin cikakken shirin wanda ni Abdullahi Salihu Katsina na shirya kuma zan gabatar. To da farko dai za mu fara yin dubi ne akan tarihin rayuwarsa. An haifi Desmond Tutu ne dai a ranar 7 ga watan Oktoban shekara ta 1931 a wani gari mai arzikin zinari wanda ake kira da Transvaal da ke cikin yankin Cape Town a kasar Afirka ta Kudu. Ya yi karatun firamare a garin nasu, amma lokacin karatun sakandare ya tafi makarantar sakandare ta Banto da ke Johannesburg, wanda yanki ne wanda yake da koma baya matuka a lokacin. da kuma dukkanin mazauna yankin bagaken fata ne marasa galihu akan haka yanayin karatu a wurin yana da matukar wahala domin kuwa babu kulawa daga ɓangaren turawan mulkin mallaka ga mutanen yankin amma duk da haka dai ya yi karatunsa a cikin irin wannan yanayin desmond tutu ya ɗauko hanyar mahaifinsa ta aikin malanta to amma daga bisani ya dakata da aikin malantar ko kuma koyarwa a lokacin da aka bullo da wata sabuwar dokar tafiyar da ilimi a kasar afirka ta kudu wadda aka yi wa lakabi da bantu education act a shekara ta da da hamsin 1953 akan haka sai ya shiga aikin bishara a majami'a inda ya samu matukar goyon baya daga turawa inda suke aikin bishara wancan zamani musamman ma goyon bayan da ya samu daga bishop trevor haldestone sakamakon yadda ya nuna ƙeya ga wurin launin fata ya fara karatu a makarantar ilimin tauhidi ta st peter a birnin johannesburg a shekara ta 1958 inda ya zama ɗaya daga cikin malaman cocin anglican a shekara ta 1960 a cikin shekara ta 1966 ya tafi birnin london na ingila domin karo ilimin addinin kirista a ɗariƙar anglican inda a can ne ya fara fada bincikensa a wannan fage a lokacin da kuma ya fara tunanin cewa addini ma zai iya taka rawa wajen yaƙi da warin launin fata kuma daga lokacin da ya fara rubuce-rubuce a kan munin da ke tattare da warin launin fata a mahangar addinin kirista a cikin shekara ta 1975 desmond tutu shine zama babban limamin ɗarikar anglican na farko baƙar fata a birnin johannesburg da ke ƙasar afirka ta kudu bayan shekara guda kuma da kasancewarsa a wannan matsayi ne sai shugabannin turawa fararen fata suka fara sanya ido a kansa da kuma ayyukan da yake gudanarwa sakamakon yadda yake fitowa fili yana sukar nuna warin launin fata wanda ake yi wa bagaken fata a ƙasar wanda kuma turawa suke mulki a lokacin don haka ne ma ya zamanto mai fafatakar yaƙi da mulkin wariya na launin fata sakamakon yadda ya fito fili yana sukar nuna warin launin fata da ake yi wa baƙaƙe a ƙasar afirka ta kudu wadda turawa suke iko da ita a lokacin a lokacin da tsohon shugaban afirka ta kudu nelson mandela ke zaman farsuna. desmond tutu ya zamanto babban mai rike da ragamar jagorancin adawa da warin launin fata a kasar afirka ta kudu wanda hakan ya kara jawo masa matsanancin adawa daga turawa masu mulki da gwamnatin warin launin fata a cikin shekara ta 1980 an gudanar da wata gagarumar zanga-zanga ta nuna adawa da mulkin warin launin fata a birane daban-daban na kasar afirka ta kudu inda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan zanga-zanga ta yin kira da a kawo ƙarshen warin launin fata da kuma sakin nelson mandela da sauran dukkanin fursunoni waɗanda ake tsare da su a wannan lokaci saboda dalilai na siyasa da kuma dalilai na wariya da ake nuna masu da kuma desmond tutu kasantuwarsa ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci wannan zanga-zanga an kama shi an jefa shi a gidan kaso yayin da nelson mandela ya fita daga gidan yari an kafa hukumar sasantawa da bincike akan irin ta'annati da aka yi a lokacin mulkin wariyar launin fata da kuma aka naɗa desmond tutu shugaban wannan hukuma to amma kafin lokacin a shekara ta 1986 an zaɓe shi a matsayin babban archbishop a birnin cape town domin ya ci gaba da yaƙi da manufofin warin launin fata a watan maris na shekara ta 1988 desmond tutu ya ƙaddamar da wani kamfe na adawa ga mulkin wariya don haka ya buƙaci jama'a da su ƙauracewa wani babban zaɓe na larduna wanda gwamnatin de klerk ta shirya lokacin a lokacin nelson mandela ya naɗa desmond tutu shugaban hukumar binciken gaskiya da sasantawa afirka ta kudu ya yi ƙoƙarin tattaro bayanai daga jama'a daban-daban waɗanda suka bayar da bahasi a gaban hukumar to sai dai kuma yayin da yake aikin binciken ya kamu da wani ciwon daji to amma duk da hakan a ƙarshen rahotonsa desmond tutu ya zargi aksidan shugabannin da suka yi mulki a lokacin turawan mulkin mallaka da cewa ba su bayar da bahasi na gaskiya ba a gaban kwamitin hukumar musamman ma dai da baƙin fata suke nuna damuwa a zahiri kan cin irin zarafin da aka yi musu da cin fuska a zamanin mulkin wariyar launin fata a lokacin da suka je ba da bahasinsu a gaban kwamitin binciken. desmond tutu ya zamanto masani ne akan harkokin yau da kullum da kuma siyasar duniya kamar da kuma bai taɓa yin ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da fafutuka wajen kare harkokin bil'adama duk da cewa an kawo ƙarshen mulkin wari a ƙasar afirka ta kudu amma duk da hakan hatta 'yan siyasa da suke mulki a ƙasar afirka ta kudu yana taka musu birki a wannan lokaci idan suka yi abin da bai dace ba ko kuma suka aiwatar da wani abu na tauye haƙoƙin 'yan ƙasa fafatakar desmond tutu ba ta takaita ƙasar afirka ta kudu ba kawai ya kasance yana yin gargaɗi ga wasu daga cikin shugabannin afirka da cewa kada su ɗauki salon mulki na kama karya akan al'ummominsu su zamanto masu adalci da ƙaunar al'ummominsu da kuma tabbatar da cewa sun yi aiki domin ci gaban al'ummomin nasu maimakon mayar da mulkin ƙasashensu tamkar gadon gidansu ko kuma halasta ma kansu dukiyoyin al'ummominsu inda desmond tutu ya yi imanin cewa dukkanin shugabannin afirka waɗanda suke yin haka to sun yi hannun riga da manufofin demokuraɗiyya da kuma 'yan adamtaka irin wannan faɗakarwa ta desmond tutu bata bar shugabannin kasashen yamma ba domin kuwa tutu ya buƙaci shugaban amurka george bush tare da prime minister birtaniya lokacin tony blair da su fito su gaya wa duniya karyar da suka tafka domin ƙaddamar da yaƙi a kan al'ummar ƙasar iraki wanda hakan ya jefa ƙasar a cikin mawuyacin hali baya ga kuma ya kasance sahun gaba wajen sukar manufofin kasashen turai 'yan jari hujja waɗanda suke amfani da ƙarfin tattalin arzikinsu wajen danna ƙasashen raunana ko kuma masu tasowa tare da ɗora su a dukkanin harkoki na waɗannan ƙasashe ta yadda za su rika tatsar arzikin su hankalin su kwance ba tare da wani ya isa ya ɗaga musu kara ba kamar yadda ta kasance a ƙasar ta afirka ta kudu tsawon shekaru desmond tutu bai yarda malaman addini su koma su kulla kansu a wuraren ibada ba kawai ba tare da sanin halin da ƙasarsu da al'ummar su suke ciki ba kamar da kuma bai yarda da cewa malaman addini su da bakunan su akan harkokin da suka shafi lamarin siyasa da kuma tafiyar da harkokin mulkin ƙasashensu su ba da yake ganin cewa malamai suna da gagarumar rawa da za su iya takawa wajen tabbatar da cewa an yi adalci a cikin harkoki na siyasa da kuma mulki da hanyar sanya ido a kan yadda mulkin yake tafiya da kuma 'yan siyasa inda ya bayyana cewa idan malamai suka ga 'yan siyasa sun karkace sunan abin da ba daidai ba ko masu mulki to nauyi ne da ya rataya a kan su su faɗakar da su kuma su yi masu saiti domin kuwa dukkanin matakin da malamai za su ɗauka na ɓangarori na addinai daban-daban to zai yi tasiri akan masu mulki domin kuwa tasirin malamai na addini ne wanda kuma tasirin addini yana da alaƙa da aƙida da kuma imani dangane da matsayarsa akan lamarin palestine kuwa babu wani abun da yake ɓoye inda yakan fito ya yi allah wadai da suka akan abin da isra'ila ke yi na cutar da al'ummar palestinu kamar da kuma yake yin kira lokuta daban-daban na a gudanar da zaɓen raba gardama domin kafa ƙasashe biyu masu cin kishin kansu na isra'ila da palestinu akan haka desmond tutu ya sha gabatar da lacoci inda yake sukar manyan kasashen duniya musamman amurka akan yadda suke bar da kariya da rufe ido dangane da cin zalin da ake yi akan al'ummar falastinu a shekara ta 1984 ya sami kyautar nobel ta zaman lafiya da gwagwarmayar yaƙi da warin launin fata da kuma kare haƙƙin bil'adama ya kasance ɗaya daga cikin mutane da ake ganin kimar su matuƙa a ƙasar afirka ta kudu da ma sauran ƙasashen afirka da ma duniya a ranar lahadin da ta gabata shirye 26 ga watan disamban shekara ta 2021 da muke ciki shugaban afirka ta kudu sarar mafosa ya sanar da cewa desmond tutu ya rasu a cikin wata sanarwa da ya fitar inda ya rasu a wani asibiti ne da ke birnin cape town a ranar lahadin yana da shekaru 90 a duniya kasashen duniya dama dai suna ci gaba da aikewa da sakonni na ta'aziyya kan rasuwar desmond tutu majalisar musulmin kasar birtaniya ta fitar da wani sako wanda a ciki take bayyana cewa disman tutu mutum ne wanda tarihi ba zai taɓa mantawa da shi ba sakamakon gagarumar gudunmawa da ya bayar a rayuwarsa wajen gwagwarmaya da yaƙi da wurin launin fata da kuma kare haƙƙoƙin bil'adama akan haka disman tutu gwarzo ne na dukkanin raunana da kuma waɗanda ake zalunta a duniya. to jama'a masu wani lokacin da muke da shi riga kawo jiki anan zamu ja lizamin shirin sai a mako na gaba da idan Allah za a je mu dauki don jigon kafin lokacin madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya kuma sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu amma tun da muna da sauran lokaci ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya dawo tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Ƙasar Nigrakuwa za ta iya jurewa matsan lambar Amurka bisa la'akari da yadda take kara rauni a kullum. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi shine ya yi wannan furucin a tattaunawarsa su tarho da shugaban ƙasar Nigrakuwa Daniel Otega inda ya tabbatar masa da cewa ƙasarsa za ta iya jurewa matsalar lambar amurka da takunkuman ta kakaba mata kamar yadda iran ta yi in aka yi la'akari da irin raunin da amurka take kara yi a kullum har ila yau ra'isi ya tunatar da shi cewa ƙasar iran ba ta dakata ba ko kaɗan game da ƙoƙarin take na samar da al'ummar ta ci gaba duk da irin matsalolin da amurka ta haifar mata haka zalika shugaban na iran ya jaddada game da a niyyar kasar na fara dangantakar ta da kasar kuwa ta fuskacin tattalin arziki da sauran bangarori daban-daban na rayuwa. A nasa bangaren shugaban kasar kuwa Otega ya buƙaci ƙara bunƙasa dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu a bangarori daban-daban har ila yau ya nuna ƙwarin gwiwarsa na cewa ƙasashen biyu za su iya yin tsayin daka wajen tunkarar mulkin mallaka da kuma taka muhimmiyar wajen samar da ci gaba ga ƙasashensu. jiragen yakin amurka da na isra'ila sun fi sahun na saudiya wajen kai hare-hare a kasar yaman wani mamba a ofishin siyasa na kungiyar neman yancin al'ummar yaman ali alkahun ya faɗi cewa jiragen yakin amurka da na haramtacciyar kasar isra'ila sun bi sahun na sauran dakarun kawance da saudiya ke jagoranta wajen yin ruwan bamamai a lardin sana'a na kasar yaman ya ce yana da kyau makiya su shirya tunkarar matakin da dakarun ƙasar za su ɗauka na bazata don mayar da martani game da haraharan da makiya suke kaiwa. Ƙasar Saudiya da haɗin gwiwar ɗaɗɗe dawar Larabawa da sauran ƙawayenta na yankin da ma ƙasar Amurka ta ƙaddamar da yaƙi a shekara ta da biyar kan ƙasar Yaman da zuman dawa da tsohon shugaban ƙasar da aka hamɓarar Hadi Mansur da kuma murkushe dakarun ƙungiyar Ansarullah ta 'yan Husi. Hukumar kwallon kafa ta Najeriya ta hada Jose Pasero a matsayin sabon kocin Super Eagles. Rahotanni sun bayyana cewa a jiya laraba ce hukumar kwallon kafa ta Najeriya NFF ta sanar da naɗa tsohon kocin kulob din Sporting Lisbon da Porto a matsayin sabon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles. Kuma ya maye gurbin Ganetro da ya daɗe yana jagorantar kungiyar ta Super Eagles. Hukumar ta NFF ta hada Agustin Egobon a matsayin kocin ruwan kwariya. bayan sanar magana turo domin ci gaba da shirye-shiryen gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka da kasar kamar za ta dauki bakunci a nan gaba kaɗan yanzu dai kwamitin zartarwa na hukumar ya amince a agabon ya ci gaba da jan ragamar kulob ɗin na rikon kwariya masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk da kuka ji muryoyinsu su tahir ke cewa mu yi ni lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.